أعوذ mina من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى mun tsaya a cikin binciken control kula da al'amura inda muka kawo basin ƙarshe cewa haramun ne tona asirin mutum da bibiyarsa wanda muka ba da misali na wata mata da aka yi wa tsirara matar wani ce babar wani ce 'yar wani ce ba na manta shekarun baya da jumawa irin wannan sabanin siyasa har mutane an kona abin da ya faru kan dr bala muhammad ba karamin abu ba ne mai zogi a cikin al'umma wanda yake har yanzu muna tuna shi mutanen da aka karkashe daban-daban a kona wasu da ransu wannan abu ya isa ya isa musiba ya isa fitina cikin al'umma saboda sabanin ra'ayi saɓanin ra'ayi bai taɓa jawo hatta da hannu hatta da zagi ba karshen abin da za ka yi saɓanin ra'ayi shine kai suka shikenan sau da haka abin yana da haɗari sosai a kai wannan tsirara kawai laifinta mai ba janatan shawara shikenan idan wani yana ba janar buhari shawara shi ma shikenan wata rana su kuma inda ba sa son buhari su ma sai su yi masa tsirara kenan ko su yi mata tsirara shikenan ƙasa ta zama ta dabbobi ba doka ba mutane ba yana da kyau hukumomi su ɗauki mataki sosai wajen gyara tunanin mutane da ɗaukar tsanani akan duk waɗanda suka saba wannan abu suka yi barna ba ma mutum ba ko motar mutum ka zo ka kware ta ka yayyaga ta ya ake ji balantana mutum mace ku buɗe ku hana ta tufafi wani irin tsanin sabo ne wani irin fushin Allah ne sauka a wannan wajen tsirara Allah ce ta rufe jikinta ta rufe kai mata tsirara wani irin amsa za ka ba Allah a ranar lahira shikenan sai ka ji lahira sai Allah ya ce ya rike ka da shekara dubu ɗari ko miliyan ɗaya a nama saboda wannan mummunan aikin da ka yi ne mata tsirara sai ka ce Allah yi tana ba cin shawara ne shine shikenan ka fita ka yi mata tsirara tana ihu ana kware mata gaba wal iyazu billah wannan babban takaici wannan wani iran ina al'umma mu za ta ji wani irin rashin hankali ne wannan wani irin dabbanci ne wannan so da haka wannan al'amari ya yi muni sosai a cikin al'umma mu duba mu ga <clears throat> inda abin nan eh, imam ali ya sanya wannan doka almajirin manzon allah sallallahu alaihi da kuma maganganun manzon rahama kansa malamin duniya baki daya kan wannan al'amari na rashin bin tona mutane tonan silili haka kawai ba dalili idan kana so wannan mata ka ga laifinta shine ka je ka bincika shawarwarin ta ba jonathan idan muna na ne sai ka kai ta kotu a hukunta ta ko ka kai kara cewa a matsayin kan jajera ta ba da shawara ba ma ke wani ma bai taba jin magana ta bai taba sanin ta ba sai lokacin shikenan sakamakon ta kenan wal iyazu billah da wannan al'umma da aikin wannan al'umma mummuna idan muna so mu gane ana yin daidai kamar yadda muka ce dole a sa wani abu wanda da shi za a ringa aunawa ba zai baka iya control din ayyuka sai ka samu auni daidai waje kaza da aka ji an cimma natija daidai waje kaza da aka ji an cimma natija ba ma so mu tsaye ta bada misalai idan mun zo wajen ai mahallin aiki ajin karatu misalai suna da yawa kan sanya ma'auni kamar mutum ne da yake sa ma'auni idan ya gane lokacin sallah rana ta karkata inuwa ta yi nan inuwa wannan itacen ta yi nan ta ƙara tsayi har zuwa lokacin rana ta faɗi da irin wannan so da haka sannan kuma a ayyana ba kawai ayyana daidai ba ayyana kuma wani geji ne in mutum ya fi kyautatawa ta yadda za a gane wanda ya fi kowanne kyautata ha amma ya ba masa a ba shi allon yabo a kuma ya kyautata masa amma ba shi kyaututtuka sannan kuma a ayyana masa method ɗin da zai bi hanyar da zai bi domin cimma wannan hadafin sannan kuma a ringa kiyasta natijar da ya samu da ta wasu da kuma na natijar da ya samu aikinsa da kuma irin matsayin aikin da na natijar da ya samu wannan da yana ciki so da haka auna aikin da mutum yake yi ba karamin muhimmi ba ne domin a gane kyautata kyautatawarsa muna iya ba da misali da manzan rahama an san yadda ake haka kabari masu haka kabari sun san da suke haka kabari amma lokacin da wani mutum ya haka kabarin ɗansa ibrahim alaihi salam ɗan manzan rahama da sai na ibrahim ya rasu dan manzan allah sallallahu alaihi da aka zo wanda ya haka kabarin sai zamanto ya bubbuge wani wajen bai saita shi daidai ba mu duba mu ga kabari ba fa aiki bane na zahirin duniya a aiki na lahira wanda yake karkashin kasa ne ba ma wanda zai gani amma saboda ya bubbuge ya goggobe shi haka gefe sai manzon Allah sallallahu alaihi ya karbi abin haƙa da kansa ya sai ta kabarin ya shati daidai ba tare wani waje ya yi fi wani waje tudu ba ba tare wani waje ya yi loko ba sannan sai tsaya sai yi mutane magana muƙaddara manzar hama ɗansa ya rasu a lokacin binne shi kabarin ake hakawa amma wannan bai shigaltar da shi daga kula da tsari an kiyaye shi ko ba a kiyaye shi ba hatta da kabari sai da ya control kuma kabarin na ɗansa wanda wani ne ma ina a bakin ciki ya shagaltar da shi zai makwala da aka gina shi amma malamin malaman duniya malamin mala'iku da mutane da aljannu yana cewa idan ɗayan ku yi aiki ya kyautata shi a lokacin bayan ya gyara kabarin sannan sai ce idza amila ahadukum amalan falyutkin so da haka shi yasa zamu ga cewa afatul amal ajzul ummal aibin aiki shine masu aikin sa gajiya su kasa yin shi daidai yadda ya dace <coughs> so da haka um, <coughs> akwai kuma wani matsala da muke so mu kawo za mu faɗo su matsaloli kamar haka na ɗaya wanda aka ba aiki yi aiki tukuru amma akan aikin kada a bashi aiki aiki tukuru a wani aikin da ba shi aka ba shi ba an bashi yin titi kilomita goma daga mantika a zuwa zuwa yanki na z zuwa yanki na b ab sai je sai ta aiki tukuru daga y zuwa z wannan kuskure ne e shi sama za mu ga ruwayoyi da mangani imam ali masu yawa kan wannan abin da aka baka shi zaka kiyaye in baka ya baka ce baka ya ba ba an baka a zuwa b baka je ka yi y zuwa z wannan ma kuskure ne ko da ko ka kyautata y zuwa z za ta ka ce me aka ce ka kamar kamar ubangiji subhanahu ta'ala da ya ce yi raka'a bi a safara idan kana azumi idan kana tafiya ka sha azumi sai kana tafiya sai ka yi azumi ko kana tafiya kai sallah raka a hudu sai ubangiji ce haka na ce ma kai ba zai karba ba exactly wannan shine dole a kiyaye wannan akwai mangan ya ba ma so mu tsawaita muna so mu rufe wannan bayani da wuri shi yasa amma ba haka ba mangani imam ali akan wannan matsala suna da yawa fa inna tadhi al mar'i ma wulliya wa takallufahu ma kufiya la ajzun hadir mutum ya zama yana abin da ba shi aka ce bai je yana wani abu daban wanda ba shi aka lafa masa ba wanda wani zai iya yin wannan la'ajazun hadir akwai doguwar magana da yi wa ra'ayin mutabbar ra'ayi ne lalatacce yankakke kaskantacce na biyu bin na sama akan abin da aka ce a yi na uku shigaltuwa da aiki da kammalalluwar shiga ba tare ka kaucewa hanya ba idan za ka yi abu ka yi shi in malam malam in ɗan kasuwa ɗan kasuwa duk abin da za ka yi ka shige shi da tsanani ka shiga sosai ka yi kokari a ciki in shugaba shugaba in ɗan wasa ɗan wasa kana wasan kwallo kyautata wasan kwallon kana swimming kyautata swimming ko me kake masu tafi da al'amura su kula <clears throat> su ɗauki nauyin abin da aka kallafa musu da karfi huzul kitaba bi kuwa ya haya ka rike karfi littafi da karfi ya zamanto kuma har ila yau kana iya ma kirkiro wasu abubuwan a cikin ayyuka wanda za su kara mishi armashi fiye da wanda aka sa wannan ma yana daga cikin abubuwa masu muhimmanci don haka a kiyaye sannan kuma a kiyaye dokoki na shari'a da dokoki na tunani na hankali da aka sanya abu sannan kuma a sanya kyawun hala a ciki sannan a sanya Allah a ciki a sanya Allah a ciki idan idan kana yin abu sa Allah a ciki Allah zai sa albarka a ciki sannan kuma idan idan wani ya zo ya ce sai an sa shi kada ka sa saboda in ka sa idan wani baya so kada ka tilasta masa domin idan ka tilasta masa ba shi da daɗin yin aikin zai samu abin nan karaya a cikin aikin kuma aikin zai samu rukushi shi yasa zamu ga a cikin wani waya yana cewa ba inna imam ali yana cewa fa mutakariha magibuhu khairun min mashhadihi wa agna min nuhudihi wanda aka tilasta yayi abu ya zama baya nan fi ya zama yana nan ya zauna ya fasa ya fi ya taso bai iya ba yafi ya taso ya fi masa wanda mun sha da misali da rundunar manzo da munafukai suka koma manzo bai damu ba ya ma ji daɗi da suka koma da umarnin ubangiji cewa idan ma waɗanda suke da rauni suka ce za su bi ka yaƙi ka ce ku bi ni yaƙi ne fa ana neman jama'a amma da mutum ɗari yuyuyu gwara talatin masu kwari ƙa'ida ce wanda suke da shauƙi za su yi abin da so za su yi abin da kishi da zuciya za su yi abin yuyuyu ba ta amfanin komai ba ta duk yawanta kuwa ba ta da wani amfani muna gani yadda duniyar musulmi ta zamanto ce yawa a ciki duk yawanta amma saboda munafukai sun yawaita a ciki shugabanni munafukai musamman a gabas tsakiya da suka yawa kasashen larawa musamman za mu ga abin da duniya musulmi ta koma <clears throat> idan yana da matsalar gudanarwa to ya maza ya tambayi na sama ya kuma koma musu ya ce mun samu matsala waje kaza domin idan an samu matsala bai ji ya kai kuka ba ba shi da hujja idan an rike shi kan laifin da kamar yadda idan aka lura cewa wani aiki nan da yake ya kamata a kama masa to a kama masa daidai yake da aba daidai yake da mutum ya ga babansa ya dawo daga kasuwa da jaka ya ma zai je karbe shi ya wahala ya gaji ya san babu ya dawo yanzu da jaka da kaya niki niki ya ma zai ya karba da exactly haka ma'aikaci yake idan aka ga ya wahala yana neman ya gajiya a je a tallabe shi idan aikin ya yi masa yawa ne sai a rage idan bai masa ba a kwarewa ce ta yi masa karanci sai a nuna masa in zai iya kwarewa in kuma ba zai iya koya ba zai iya kwarewa ba sai a jinja masa aiki a samu kwarewa a wajen haka ya kamata a yi wa dukkan ayyuka wannan ina ganin ba zan tsawaita magana ba kan batun control din ayyuka a wannan zan dakata da fatan mutane duk wanda yake da wani nauyi da ya hau kansa zai kiyaye nauyin nan na ƙasa ne na jiha ne na kamfani ne na makaranta ne ko ma na me na kasuwa ne na tasha ne ko a ina ne da haka allah ya ba mu taimako akan kiyayewa da bi da control ya samu dace wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh